kai uwa salamu alaikum wa rahmatullah ya dace da safiya ta shida ga watan ramadan jira alif dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da safiya ta ishirin da biyu ko da uku ishirin da uku ga wata na biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam don ba manta ba cikin tafsirin wannan sura tamu jiya mun tike ƙarshen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 فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم Ubangiji subhanahu عليك ta'ala yake cewa sai annabin Allah yake ce musu fasid alaina kisafa ka rikito mana ka faɗo mana da kisafan yankuna na azaba ita min al'azab kenan kisafa min sama yankuna na azaba nau'ika daban-daban in kunta min sadiqin idan ka kasance kana daga cikin masu gaskiya fara sai ce da su rabbi ubangiji na madaukakin sarki a'lamu shine mafi sani bi mata amlu da abin da kuke aikatawa haka annabi shu'aib yake ga mutanen fa kadzabu sai su kare tashi fa akhazahum azabu yawmi ghulla sai azaba ta ranar lullubi ranar gajimare a ghulla ana nufin gajimare haka Allah subhanahu ta'ala ya kawo hadari sun dauka hadari ne na ruwa hadha aridun mumtiruna bal huwa mastajantum bih rihun fiha azabun azim wato wannan ai shi ga jimare ne da zai mana ruwa shi ne kwata abubuwan da Allah suke gaya mun su, nan kuma san iska bace akwai azaba mai raɗi a cikinta innahu lallai wannan azaba kana azaba yau min azim wallahi ta kasance azaba ce ta yi ni wanda yake mai girma inda bi zalika da aya lallai cikin hakan da Allah ya yi? wallahi akwai wa'azi akwai izina akwai aya ga waɗanda suke masu hankali wato wa ma kana wa ma kana aktsarul mu'minin mafi su su imani ba wa inna rabbaka lillahi ubangijinka lahu al-azizur rahim wallahi mabuwayi ne gagarin misali a karfa ne wanda ba a ikita shi ar-rahim kuma mai jin kai ga bayan sa mu'mini wannan shine karshen abin da ya gabata daga annabawa wannan ita ce kissa ta bakwai daga cikin kissoshin da Allah ya faɗa a wannan gajeriyar sura mai gajeren ayoyi wanda duk wannan isar kowace za ga yadda aka gawa yadda aka yi gawa yadda aka yi tunda kan annabu su aka kare da annabi Shu'aib alayhi za ga galibi wannan su wannan kisoshi da aka al su ne mafi yawancin kisoshi da suke zuwa cikin Qur'ani waɗanda suke ba su ba ba su kai waɗannan yawa ba hikimar shi ne ƙur'ani duk sanda zai faɗa abu yana faɗa abin da duniya ta fi sani ne amma ɓoye ya zawaya baya haka suke cewa a cikin lunguna akwai ɓoyayyen abubuwa wanda mutane ba su sani ba to Allah sai faɗi abin da mutane suka fi sani duk wani annabi da ka tashi kana neman ina yake wannan annabi gurin sa yana nan wasu kuma an karar da su amma makwabtan su suna nan kwarai da gaske wallahu ta'ala alam ibnu qayyim yake cewa idan kana da kyau kowace al'umma wa'ina Allah ya halakar da su ne saboda ne saboda saɓawa annabinsu wallahi duk al'ummar da ta sabawa annabinsu sai ta tafi wuta ƙa'ida ne kullu ummati yadkhulul janna illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki qalu fa ya rasulullah man ya'ba wa ya bi bidi ba zai shiga aljanna ba kace man ata'ani dakhal janna wanda ya bi zai shiga aljanna man afani wanda ya saba maka da aba shi ne ba zai shiga ba rawu rawu bukhari مسلم عن أبي هريرة وأبي بكر فسيتي بمعنى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليه كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون وأن دعوة جدا وبنجي سبحانه وتعالى كتوى وإنه للي قرآن لتنزيل رب العالمين والله أبن سوكر واني نقبنجي تالكي الله شيء سوكر دشي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة دقى الله يكي منزل دقى الله لتافا دقى الله nazala bihi ruhul amin wato rai tsarka rai amintacce ne saukar da shi muta'in samma amin wato mai biyayya ne ga Allah kuma amintacce ne mala'ika jibril ala qalbika ya saukar da shi ne akan zuciyarka akan zuciyarka a kwararo da sarari na zuciyarka litakuna dan ka zamo minal mu'minin minal munzirin daga cikin masu gargadin bayi bilisanin arabiyyin mubin da wato da yaren larabci wanda yake mabayyani ma'ana rayanan larabci yaren da yafi kowane yare iya fito da alfili ya tsari cewa innahu lallai qur'ani la na fi zubur al-awwal wallahi na daga cikin irin littattafan farko irin at-taura irin najila da gome yace ya ce bai da qur'ani ba to sai a cika da wani littafi ka taɓa yadda da wani littafi da aka sauka eh amma ban yi qur'ani sai a ce saboda me ka amince da wannan wannan baka amince masa ba in ya ce saboda kaza to duk abin da wani littafi ya kunsa qur'ani ya fi shi kuma Al-Qur'ani yana da abin da shi wancan littafin ma da ba shi ba shi yanzu ka ce ina bible sai dai abu a suna sai dai a suna ta ce old testament new testament old edition new edition haka za a ce ah qur'ani ina old ina new kaga haka yake kuma haka za a tafi a bashi wa innahu na kitabun aziz Allah ce littafi ne gagara koyo littafi ne mai gajiyarwa littafi ne da ya fi karfin kowa aziz littafi ne wanda ba a samun irinsa la ya'tihi al-batil wato wargi ko wasa ba zai taɓa zuwan masa ba min bayani yadda shi a gabansa wala min khalfi ko a bayansa tanzilu min hakimin hamid domin abin saukarwa ne na hakim wanda kowa yake mahamid kuma abin ayabawa subhanahu wa ta'ala yake to wa inna hu lallai qur'ani la fi duburil awwalin wallahi na daga cikin ire-iren littafin farko awalam yakul awalam yakul lahum aya shin qur'ani ba zai zama musu aya bane manzon sallallahu ba zai zama musu aya bane saboda menene an ya alamahu ulama bani isra'il ai malaman bani isra'ila sun san manzon sallam gaskiya ne yajidunahu maktuban indahum sun same shi a rubuta wajen su wannan kenan wani suwaye malaman banu isra'il kamar su abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam da shi da sauransu mutane ne wanda suke malamai ne na yahudawa mutane ne aka samu kamar da ya tabbata cikin tafan tafsiri da siyar suka tashi suka je suka samu abdullahi ibn salam kace da Allah gaya mana gaskiya ku ne malamai altafan ku wannan annabi wai gaskiya yake ko ba gaskiya yake ba kace wallahi azim gaskiya ne duk abin da aka siffanta annabin da zai zo ƙarshe yana da ita shi ne wannan annabin littafin da ya zo da shi gaskiya ne za ka nemi imani da shi na yi imani da shi ƙwarai da gaske bai zama mu awalan ya kullahun aya wani bai zama musu aya ba ne a sanar bai zama musu aya ba ne ƙwar'ani bai zama musu aya ba ne an ya alamahu cewa fa sun san shi sani wanda ke ba na wasa ba ulama bani isra'il malaman bani isra'il Allah ce walau nazzalnahu da mun saukar da Qur'ani ala ba'd al-a'jamin ga sashin wato waɗanda suke ba larabawa ba ga sashin waɗanda suke wato baƙaƙe ko turawa ba su larabawan ba wala ba su imani da shi ba fa qara'ahu alaihim ya karanta musu ma kanu bihi mu'minin ba su imani da shi ba sun ɗabi'ar balarabe duk balaraben da ka sani a duniya yana jin cewa yarensa ya fi masa kona saboda ba wani mai yare da yake takama da yarensa sama da balarabi yaren larabci ya fi kowane yare a duniya shi yasa ma aka tambayi ibnul jinni kamar yadda wato suyuti rahimahullah yake kawo a cikin littafin sa al-ashba wa nazaim aka ce masa wai mutum zai iya kewayewa da larabci sai ce illa idza kunta rasulan aw nabiyya sai dai kai manzo ne da Allah ya sauka da kai sannan naka ikiwa da yaren larabci yare ne wanda yake shi sa Allah ce bilisan arabiyyin mubin da yaren larabci wanda ya fi kowane yare ya fito da abu fili shi sa larabci yake cewa wasi'itu kitabullahi lafzan wa ghayatan ni ne ɗaya ɗayan yaren da na isarwa littafin Allah lafzan duk wata kalma da yake nema sai da na bashi Wani wala ghayatan duk wata manufa da wani saƙo da yake sai cimma sai na an anil bahr ne kogi fi ahsha'i durru kamilu wanda a ciki na akwai gwalagwale a ɓoye falsa'u ga wasa an sadafati kuna tambayar kun tambayi waɗanda suke nutsu a cikin kun san niwaye waye kuwa akwai wani yare da ya isa ya matsa kusa da ni akwai yaren daga baki idan ka ɗauko tuwe littafin nan mai layi layi na yara shafi ashirin gaba ɗaya kalmomin yaran mutum haka ba ko a najeriya muna da irinsu to shi kuma yaran larabci a sunan abu ɗaya za a cika wannan tuwe ɗin eh wannan addumairi mai littafin hayatu haimanan tulkubra ita ko doki kaɗai yana da suna dubu biyu a larabci zaki yana da suna ɗari shida a larabci babu wani abu da yake da suna ɗaya a larabci kuma kuma kowane abu kuma yana da suna saɓani ya rika wani ce babban yatsa ƙaramin yatsa to ba na nufi hinsir binsir wasa sabaha ko sababa ibham kaga kuma kowane abu a iya cikin ido da abin da yake ciki da gashi da ke suka fita da kalma ɗari kaga faɗi kuma ya fi kowane yare kuma sauki ya fi kowa kuma ne yaren da yake da tabbacin ba zai kare ba har duniya da tashi bai mai tabbata maka da aka saukar da ƙura'ani da aka da shi ƙura'ani zai tafi ƙura'ani zai bata za a iya rushe ƙura'ani to wannan ne kowane yare a yanzu ko a nan kwanaki a kaduna ake magana da wata dattijuwa ta ce ni ka na rage a cikin waɗanda suke yaren mu yanzu Kale da yarurruka suka tafi karewa dukudu na najeriya yanzu kwanan nan da ka nemi in yamuranci ka rasa in yamuranci ibo yaransu da suke yi neman karewa yake yi to duk sun su turawa ne ko ka gane ba mutumin da aka mai da shi bawa a duniya irin mutumin da aka ce ya rabu da yaransa yare baiwa ce ni'ima ce daga cikin neman Allah subhanahu ta'ala me babancin margi da babancin turanci ba daya duk ɗaya ne da margi da igala da karkare da waye waye da Hausa da turanci duk ɗaya ne duk ɗaya ne to amma saboda an raina ka ce a ce saki yaran kama wancan kuma ka gane ni'imar yare inda za a ce ilimin da ake koyarwa a makarantunmu na sakandare da jami'a da sauransu da wasu ake yi ina jin da kowa ya zama injiniya da kowa ya zama likitanci da likita da kowa ya abin nan ba za a faɗi jarawa ba za a abin nan ba amma ka zo kai ko kawar ka zama baturi ka zo kai ko kawar ka iya language na wannan ilimin kowane ilimi na da nasa language ce capital babba amma ga dinga mace economic biyar ce ana nufin jari in an ce kaza in ka zo ka zo ka zo ka koyi wannan ka zo ka koyi wannan sai zama kai ba kore a yaren ba a nan language na ilimin da kake ba kware ba kuma yaran ka dama ka sake shi shi sa a koma ko menene a dinga ta kokari malaman jami'a su mai da hankali wannan babban wani wajen su ma kai a dole sai da turanci za a iya likitanci ba haka ban larawa da suke da yaran su ba ka je misira ka gani Chanis wannan kwaki ce wallahi malam Chanis na gidan gidan masallacin Juma'a a jihar da na sauka babu mai jin Hausa babu mai jin Turanci kaf ni ko daga turanci sai hausa na iya yace da na tare mai tashi sai da na buga wani a wata jiha na ba shi ce da Allah ka gaya masa ina so zai masallaci juma'a nake nema yace sannan mu kai magana duk cikin wani yace ba wanda yake turanci to waye kuma fi na eh, kimiyya da waye da sauransu wannan wannan kamar muna bautar da kamar yanzu kwanaki ake wannan wannan putin ne wasu ke masa dariya bai iya turanci ba ka duba duk kimiyyar da kake gani rasha suke da ita ba da turanci suke abinci ba suna yi ne da yaran su kuma ake jin tsoron su kuma ake shakkar su ba da yaran suke ba ha koriya ba turanci suke ba da nasu yaran suke yi kuma wani abu da Allah ya mana ni'ima mu Hausa in ka ɗauko yaren Hausa zai yi ya ka samu yare mai ƙoƙarin yaren Hausa yadda kake ganin kusan yare kamar larabci turanci da suke da faɗin kalmomi wallahi in ba hausa a wani yaren dan turanci sai dai su kan kankan da ita don kowane abu kusan shi ma ba hausa yana da wannan sunan nasa a yanzu zama qur'ani muke fassarawa hankalin mu kwance ba wasu kalma mu mu ba mu ita a sai dai ku ai a koma gidan ayi da shawararsu ana fassara qur'ani a fice in babu yalwa kalmomi za a iya yi ai ba za a yi ba zai yi ba akwai yaren sai ta kwatance ba su da kwatankwacin wa'annan kalmomin wannan kina ubangiji subhanahu ta ke cewa walau zan da da mun saukar da qur'ani fa ala ba'd ajamin ga sashin waɗanda suke ba larabawa ba fa qara'u alaihim wannan wanda yake ba larabar ba sai zai ce zai karanta wa'annan larabawa na yau ma kanu bihi mu'minin ba za su taɓa yin imani da shi ba kazalika Allah ya ce irin haka ne salaknahu muka shigar da ƙaryata addini muka sanya ƙaryata da addini ƙaryata Allah da manzansa fi qulubil mujrimin a cikin zukatan kafare Allah ta ce ai ne haka duk da kaje wanda suke ta fakazzabuhu sai su karyata shi fakazzabuhu sai su karyata shi Allah ce ni na sanya su karyata din ni na halitti wannan tawar, ka'ida Allah ya aiki yadda yake idan ya aiko maka sako kai ka karba haka za ta raddudi a garin wannan taraddadin barrana ala qulubihim ma kanu Allah ya ce ai murfi nake sa a rufe zuciya eh kana da kayi taraddudi ka ga sai rufe zuciya yin duniya ba za ka taɓa yadda ba wannan ke fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada zuciya ta akwai cuta ta munafurci da kafirci sai Allah ya ta kara musu amma idan ka zabi shari'a sannan ta zo ka ce ka karba ni dan da wannan shirya daga Allah da wani na karba sai Allah ya ta bude ya fi sama hanci ya fi sama hanci wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqawahum wadanda suka suka nemi shari'a suka yarda da shari'a to Allah bai ta ƙara musu shari'a zai ta ƙara musu ya kuma ta ƙara musu tsoron Allah kwarai da gaske Allah ya ce la yu'minuna bihi ba za su taɓa yin imani da littafin da aka ba su ba ba za su taɓa yin uh, imani da annabin da aka aiko musu ba hatta yarawul azab alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi a lokacin da kuma imanin ba zai amfana ba fa ya'tiyahum azabar za ta zo musu ne baktatan ba zato ba tsammani wahum la yash'urun a lokacin da ba sani ba fa yaqulu a wannan gabar sai ga suna cewa hal nahnu munzarun a yanzu mu ba za a daga mana kafa ba an kyale mu zuwa an jima mana rabbirji'un Allah ka dan mai da ni baya Allah dan dan kara mun koda shekara ni, wallahi zan gyara la'alli a'malu salihan ma tarak dan ne abinda ban yi ba a baya kalla innaha kalimatu huwa qailuha Allah ce rabu da shi wannan kalma ce da yake faɗe walau ruddu la'adu liman huwa an wannan mun kadibun da dama a ce su koma din za su sake komawa ne saboda menene ai babu shirya eh ba an ba ta da shirya ba amma bi azabina yasta'jilun Allah ce suna yin gaggawa ga azabun mu ne zai ta'ajjila na kitsana ka gaggauta mana da sauko mana azaban mana in kai annabin Allah ne ka ce a sauko da azabar wani kina. ka ce ai mana ka zafa na kisa fa minas sama ka rikito mana da yankunan azaba daga sama duk irin wannan kalmomin nan rashin kunya Allah ce suna yin gaggawa da azabun mu ne a ta'amuru Allah fala tasta'jilu azabar za ta zo ku na gaggawa shi Allah yana da ka'idarsa ne yana da iyakarsa eh kware da kuke sai ce bi malam أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون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 وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفساك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بنجد يكي تو من ذا الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت تو يا كتي غني إن متعناهم da za mu ci gaba da yi musu ni'ima mu ba su mu musu baiwa mu ba su dukiya sinin tsawon shekaru yawa ai bujirewa ce ta faru yanzu dudu shekara ne muke ba su muna wani shekara 60 ne ko 70 hadisi abu huraira a imamu ummati 60 aw sab'una qalla man yujawiz zalik shekarun al'umma ta 60 ko 70 yan kadan ne suke ketare haka to Allah yake cewa ka duba fa yan kwanakin da muka ba su abin da muka ba su ne muka ba su bai ta kara karya ba amma ka duba fa yadda suka bujire a fara'aita ya kake gani in matta'nahu idan muka yi musu ni'ima muka jiyar da su daɗi sinin tsawon shekaru masu yawa ya kake gani bujirewa za ta zo sai ta faka sun maja'ahum daga ko bayan wannan shekaru sun ƙare sai ya zo musu maka kanu ya adun abinda aka alƙawarta musu na azaba to wannan kamar abinda Allah subhanahu ta'ala ke gaya manzo sallam bijiraru cikin al'ummarka galibi abinda yake sa suke yaudaruwa ni'ima ake musu galibi mutum idan ya ji daɗi daɗi masa ce Allah ka shinu huta sai kuma yin kalmomi na ka bara ka duba yan kaɗan ne mutane waɗanda suke samun duniya ka gansu akan saiti mutum da ya ji shi ya abin da shorti ya dace nan ya dace nan ba abin da sai kuma ya fara manganu na girman kai manganu waɗanda suke na takama manganu kai kaza ci kai ni ba ta ba wanda ya isa ba kaza ba kaza wannan kenan to daga baya duk da ɗaya da zaka ka sani cewa azaba za ta zo ko za ka koma wajen Allah Allah ce ma agna anhum a wannan gabar ba za ta tabuka musu da komai ba ba za ta amfanar da su komai ba ma ma ka biyu mata'un abinda suke jin cewa jin daɗi ne gare su abin da suke jin cewa an jiyar da su daɗi da wannan abu ma'ana duki ba ta amfani da su komai ba matsayin ko mulki. wa ma halakana min qaryatin Allah yake ba mu taba halakar da wata gari ba ko wata al'umma ko wata ma ta gari ba ila laha munzirun ce ba ce kaga tana da mai mata gargadi bijire mata bijire mata wa min ummati illa khala fiha nadir babu wata al'umma ba ce mai gargadi ya zo mata zikra Allah ce wannan tunatarwa ce ga kowa ga al'umma ga ya musu cewa a gama abubuwan duk mutum ya gama miƙe kafa yana rashin mutunci wallahi sai na halakar da shi lokaci yana zai zo zikira wannan tunatarwa ce wa ma kunna zalimin Allah ce ni ba na zalunci in ka na kama mutum da hujja duk sanda Allah ya halakar da gaba ko ko al'umma ka kula a lokacin sai kowa ya gamsu ba daidai ake yi yanzu ka duba wani ya tsallaka ya kashe mace da 'ya'yanta wani ya mace wani wani ya kaza gwamnati teburin an taɓa samun wani ya kona mutane a masallaci gwamnati teburin an yi kaza kaza gwamnati teburin an yi kaza kaza an yi da kan gaggawa Allah yana da data baya so sanda zai bawa azaba ya ci to yi ban sani ba wa kam min faja a haɓa suna bayatan aw hum qa'ilun kuma kana da'awhum ba suna illa an ƙalu inna kunna zalimin Allah ce nawa nawa muka halaka cikin ma'abuta garuruwa wasu da daddare wasu da rana wasu lokacin bai suna bacci kailula wasu da daddare suna bacci an batar su da jawabin su bai zamo ba san da wannan azaba ta zama musu ko yanzu gaskiya muka zalunci kanmu gaskiya ba a kyauta ba tsakani da Allah ba fa daidai ake ba manoma da suka samu matsaloli a noma da suka yi bana inda za su koma da baya su kalli mai suka dinga yi 'yan kasuwar da samu matsala masu harkar hatsi kalli mai suka dinga yi a baya kaya yana cikin gona fa malam yana kan zangarniyarsa ko kan shukarsa ko yana za a ce wanda wannan cinikin dama a shari'a ma haramun ne a zo mutum ya kulle kaya a sito ya turo hula gaba ya sa bakin gilas ya ce ƙara dubu goma goma a kan buhu ga azumi ya taho 'yan singa kawai a ƙara dubu bibi a kan taliya a ƙara kaza kaza a kan mai haka kawai ba sababi ba dalili ba dalili ka duba 'yan shinkafan nan a nan gida ake shinkafa kuma jarin gwamnati ce ta ba su jarin ko aro ko kyauta don ce sauƙi aka ce a jani shigo ta waje ka duba ai a ɗabi'a duk abin da kake yi a gidanka ya kamata ya zama yana da ara yana da sauƙi sai abin da za kawo daga thailand ko india ko america da sauransu sai zama yana da sauki kuma amma abin da ake a gida ya gwamnati ce ma a sa ma addu'a wallahi shinkafa fa ta samu matsala ai kuma ba ta lokacin ku wannan ba wata addu'a da za a yi muku sai a ce Allah ya ƙara kariya ta wallahi duk wanda zai ce ma Allah kariya shi me amma me abinci duk kasashe ƙananan kasashe sun girma abinci mu har yanzu ba a girma abinci ba kullum zuba ka samu dama ka ci dan uwanka kai kuɗi na me shi sai a gama tara kuɗin sai Allah ya sa ciwon kansa a ta fama sai kuɗin ya ƙare a nan kuma ya gama ƙarewa Allah ya ci taho Allah ya ce zikira wannan tunatarwa ce ma na falimin. Allah ya ce mu ba mu zama masu zalunci ba ma yi wa ma nazar bi shayatin ba ce dan ne suka sauka da Qur'ani ba ku tsaya ku ji littafi ne na gaskiya wa ma yin bagilahum kai bai ma dace da shedan mai kusanci inda qur'ani yake ba wa ma yastabi'una kai ba ma za su iya ba innahum domin su shedanu an sam'i la ma'zulun ai la ma'zulun su ababan shamakancewa ne ababan katangancewa ne an sam'i gabarin ma sauraron qur'ani saman da ake saukar da qur'ani ai ba ta hawa haka suka ce wa anna na masana sama'a wallahi mun hau sama fawajadnaha sai muka same ta muli harasa an cika ta da tsaro shadidan mai tsanani wa shuba da kuma taurari masu kamar ya yastami il'an, duk wanda ya ce zai hau sama dan ya jiyo wani abu na wahayi ya ji talauciya ba rafada zai samu wani wato tauraro mai kuna ya masa daku zai kone shi innahu ma'ani sam'i su dangane daga wato ga sauraron qur'ani ma'zulun lakin innahum la ma'zulun su ababen sha makancewa ne an samma gabarin sauraron qur'ani wannan yana nuna cewa inda kana suka kori shi dan a tare da kai ka dinga yawan karanta qur'ani gidan ka dinga yawan karanta qur'ani ba zai iya jika ba zai iya ba ita hadisi ta cikin sahih bukhari duk gidan da ake karanta baqara shi dan sai kwana bakwai bai shigo ba sai kwana bakwai ka dinga yi ka karanta qur'ani wallahi shi dan ba zai zauna da kai ba la tad'u ma Allah ilahan akhar wato karka bauta kai kai karka bauta wani wato wani abun bauta tare da Allah ma'ana karka hada Allah da wani wani abun bauta daban fatakuna sai ka zama minal mu'azzabin daga cikin wadanda za'i wa azaba haka Allah yake ga manzo sallam amma an tun tsakuwa ne dan ayatu tsoro wa anzir ashiratakal aqrabin ka gargadi wato dangin ka wadanda suke mafi kusa da kai ka ce musu ji tsoron Allah su yi kaza su kaza Abdullahi dan Abbas ne da cikin sai Bukhari sai Muslim san da Allah ya saukar manzo sallallahu wannan ayar annabi sallallahu alaihi tare family din sa gabaki ɗaya dangin sa duka idan ka cewa ya banu wani ya gidan wanci ya ku ƴaƴan wani ya ku family din wani ya ku kaza kaza kaza saluni ku roƙe ni min mali ma shitum wato ku roƙe ni dukiya abinda kuke so da abu na zumunci ku roƙe ni in ba ku sai kira Fatima tsingiriji tana wajen wa ya Fatima ta binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ki fatima ir annabi muhammad sallallahu salimi min mali ma shi dauki ni ila ugni anki min allah shay'a magana dukiya ta tambaye ni duk abin da ke so duniya ki tambaye ki sani ba zan tabuka miki kuma a wajen allah in biki tauhidi ba in biki tsayin ta allah da bauta ba to shi yasa kar wani ne ya shi dan wani ne ko shi jikan wani shi ba sai sallah ba sai ba allah ba a'a man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda ake ce mai da shi baya ta ko ta nasabu su ba ta kai ci gaba wajen allah ba subhanahu ta'ala waqfib haka wato ka tausasa ɗabi'unka ga wato da halayenka liman ittaba'aka ga waɗanda suka bi ka minal wato daga cikin mu'min ma'ana ka tuka ka tausaya ɗan uwanka musulmai fa in idan sun saba maka al'ummarka ka ta su bi ka su da dangin naka da kowa fa kulka ce musu inni bari'un mimma ta'malun ni na barranta daga abin da kuke aikatawa ma'ana ni ba zan yi shirka ba wa tawakkal ka dogara alal aziz ga wanda yake mabuwayi wancan mai karfin da ya kakkare wa insa al'ummatan da suka gabata arhim mai jin kai a gare ka ga al'ummarka alladhi yaraka wannan wato Allah da yake ganin ka shine taqum sanda kake tashi kake kaiwa kake kai karkaderanka ka je ta kare yana kallon ka wanda ce shine taqum min al-layli tusalli sannan kake tashi da dare kake sallah a wannan kalma ce mai faɗi sannan kake tashi sannan kake barci sannan kake wata qallubaka yana ganin ta sannan kake kaiwa kake kumowa fi sajidin a cikin yan uwanka masu imani innahu lallai ubangiji subhanahu wa ta'ala huwa lallai mai ji ne ga abin da kake faɗa mai ji ne ga dukkan abin da bawa yake faɗa na alim ko mai cikakken sani bisa ga dukkan komai hal wani duk ga musu shin ba na ba ku labari ba hal unabbi'ukum shin bana ba ku labari ba alaman tanazzalu shayatin hay alaman tatanazzalu shayatin ga wanda shaytanu suke saukarwa su suke sauka a gare shi kaga ƙur'ani ba bai shafi shaytanu ba maza sannan ba shi ba shaydani an gane bilhassan ma shaydanin da aka bawa wa kowane mutum sabai har kai ma kana da shaydan ne ce yi ma ina da shi illa anna allaha a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bihaqq ni Allah ya taimake ni akan sa na musuluntar da shi baya umarta ta da kuma ce da alkhairi yace da take cewa bana ba ku labari ga wanda shedanu suke sauka a gare shi ba tanazzalu ay tatanazzalu suna sauka ala kulli afakin ga dukkan wani gogaggen makaryaci afim mai sakon Allah ma'ana shedanu suna sauka a wajen bokaye kaga Allah ce duk boka afak ne ba to wanda ya kai koli ba ce ba kaji ba afak fa'al min al-ifk wanda ya ketare iyaka wajen ƙarya boka yi duk abin da ke ƙarya gaya muku wallahi ƙarya suke eh makareta ne hukuncin fa shari'a kashe su hadisin Umar bin Khattab uqtulu kull sahir wa sahira ku kashe dukkan matsafi dukkan matsafiya a ce mai saban Allah yulkuna sam'a shedanu suna jefo musu maganganu ne an gane ko shedanu ne suke jefa musu maganganu suke kawo musu maganganu ce ai gobe za a yi kaza ai jibi za a yi kaza ai wannan kaza wannan tsanta ba zai arziki ba wannan duk ƙarya suke Allah ce wa aksaruhum kadibun mafi yawancin su makaryata ne shi ya sani ne shi har ya san sanda za a yi arziki ya tankwashe ke da jira a kawo mai kuɗi yau kansa arziki mana ka kawo kudi zan ma kudi ha to kai ka kudi ka wuta ka wadatar ga barin kudin mutane mana ai ba barawa a duniya wanda ya zo na ce a kawo masa kudi wai zai yi kudi kwa zo na katin ku kafa ko kai kai malamin addu'a ne sai bukatu in ya same ku ku zo gaya mun ni kuma sai in gaya Allah sai ka sai Allah ya dasa shi shi kuma matsayin sana'wa. eh idan bukatu sun same ku sai ku zo ni sai in gaya masa mm, za mu gaya wa Allah ki bai sani ba ne eh sai ka zo kaza kaza kaza a san da kake gaya masa magana nan kashin ta yunwa yake ji ma mutum kai da kansa amma za ka fa sai gwani mutum a bakin masallaci kullum yana kai wata mai bai sana'a kan yi yau dama abinda idan mutane bukatu sun same su sai su gaya mana mu kuma sai mu gaya wa Allah sai ce ku tube shi wallahi zane mata jiki tas ya ce karka sake zama ne ya ce kasancewa innaka la ta'lamu anna sama'a la tumtiru zahaban wala fidda ka sani sama ba ta ruwan gwalagwale ba ta ruwan azufa izab ila suq kashi ka tafi kasuwa shi magana gaskiya ce kashi ka tafi kasuwa mai albarkacin makaranta albarkacin makaranta aiki da abin da aka sani aiki da abin da aka sani kai kasuwanci kai sana'a wannan shi ne magana gaskiya kuma duk mai harka wanda yake mai harka addini kar iya wajar kansa mafi kankanta sana'a ka dinga yin ta wannan ne. ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa yulquna sam'a suna jefo musu maganganu ne na ƙarya wa aktsaruhum kadhibun wa fi wanti matsarita ne wasu a yi ruhani na ne ce mun kaza yi ruhani na ne kaza ba ni ruhani shi ɗani ne wani wani wani ruhani aljanu ne da mutane kawai wani ruhani a tsakiya shi ɗani ne ai ga haskewa ake yi yana zuwa wai a siyan maka ce ɗani ake siyan maka a duk shi ne shidani ne ah wannan suna ne na fenti dan kaka ce abin nan eh. wa shu'ara ubangiji kuma ala ce mawaka yattabi'uhu al-ghawun Allah ce halakakku ne da wawaye suke bin su wanda duk ya biye wa mawaki ai wawa ne ai halakakke ne ka Allah subhanahu wa ta'ala shi ta kula duk mutumin da ya dakkata mawaki Yaya sara. shi ta Allah ce alam tara kai ba yi duba zuwa ga mawaka ba annahum sufa fi kulli wadin yahimuna duk wani kwazazzabo ko wani rami sai kaga sun kutsa cikinsa ma'ana za su iya ban kowane irin mutum idan ya zo na jam'iyyar yayyabo ya zagi yan can an ba shi kuɗi can ma da zai koma zai yaba ya zagi wa yannan shine ma'ana fi kulli wadin yahimuna ai mutumin da ba shi da manufa ai ba a jirgin tasa duk wanda zai ba shi kuɗi na rantse maka da Allah duk mutumin da shi kawai in ka ga yabo kuɗi aka ba shi ba za a daga tasa ba to amma yanzu an zo ka duba zamanin da aka zo mawaƙa su ne masu gata da sunan musulunci da sunan kafirci duka kwano wani mawaƙi aka ce ya zo Kano kuɗin jirgin da aka kawo shi private jet aka ce naira miliyan ɗari uku aka aka biya kuɗin jirgin kawai ya zo ya ba ya yi waƙa ya tafi Kano ne yanzu aka ba shi kuma kudin makar da bidiyo biliyan ɗaya ya zo ya yi wakar wannan wannan mai wannan abin ya yi asara Allah shirye shi Allah shirye shi kwarai da gaske Allah shirye shi dama ka'ida haka zo kamar yadda ta sai musulun idan ƙarshen duniya ya zo yukazzabu fi sadiq wa yusaddaqu fi kufi kadhib kaga za a ƙaryata mai gaskiya za a yadda da makarici yanzu ga duba mawaki yanzu a nan ko da mawakin siyasa ne zai iya yin abin da a cajin bai ce ba yanzu mawaka ai masu abin da mai kwarai da gaske to Allah ya aibata su wawaye ne suke bin su in ce wawaye ne kenan su ne wawaye asali kenan alam tara shin baka duba ba annahum baka duba zuwa gare su ba cewa annahum ai su mawaka fi kulli wadin cikin duk wani kwazazzabo duk wani rami kowane nau'in mutum kare da doki yahimuna suna kutse wajensa za su iya yabansa in dai an biya za su yabe shi wannan asali kaga mawakan da ake nufi mawaka marasa manufa wanda ba wato masu kaɗa kaɗa masu raye rage masu zina kuma asali irin wannan waƙen ba a yin ta ita kaɗai shi waƙa. idan mawaki ya kai mawaki ya yin waƙa ita kaɗai ko dai ya yi waƙa ya sa da wasaniyat bautar gunki ko ya yi waƙa ya dinga hakan luwaɗi kawai waka ya dinga harkar zinace zinace kawai waka ya harkar shaye shaye kawai waka ya harkar cata sai ya dauko wani kabira babba ya tsara haka imam malik rahimahullah wanda ya rasu a shekara ta ɗari da tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina yake cewa yace algina innama yafa'alu fusaqu indana ai mu waka asali wanda ma muka san suna yin ta sune mawato waɗanda suke fasikai sai mutum in ya kai fajiri yanzu ka ɗauko bomali da yaran da suke liƙa bayan ɗan tsohonsu ni ko a ce wannan wani kuɗi ke rabawa ne aka ce ai ma rasuwa ne shekara arba'in da rasuwa ta yi ya ga ita su ne wani fashi ko ta walima ya musu abin da wani bai musu ba kawai ko dan shi ko take mutum wai sai liƙa ya ce wani ce ayin kana so ka zama don ko sai ka liƙa kuma yan primasonic ne bautai shaidan suke yi wani eye ɗin nan da suke bautar umu uh, uh, jujal ai ba su suna da wani kungiya shi bauta yake da wani abu kai baka sani ba kuma an misali ta manta shaba bi qawmin fa minhum kaga almaru ma man uh, ma man ahada yawm alqiyama mutum yana tare da wanda yake so na alqiyama wallahi duk mai san bomali ya mutu da shi sai ya tashi da shi ranar alqiyama mai san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai tashi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana son annabi Muhammad sallallahu kana bin shiryarsa wallahi zaka tashi tare da shi ai kaida ce almar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyam fa ce tufa salandiyon ko wannan kamar jujjan din mai kare jikin sadin nan matu jek to kaga wannan to duk wannan ba wani wanda yake wannan wakar ita kadai ko mu nan ba wanda yake wannan wakar irin ta shi ita kadai shi da bidiyo din ba gashi na yi ba ko kin sani kaga wato me yake to kifi musulmin ka ne eh, musulmin nama ko eh, cin ka banza barin ka banza ko ta yanzu ga mutum da kafiri ne ba abinda da ba zai ba zai sha giya ta zai zina ta zai sha ta zai wani Allah ya shi ubangiji ta wani ta'ala ta gaba da cewa alam tara shin ba kai duba zuwa ga mawaka ba cewa annahum cewa su mawaka fi kulli wayadin cikin duk wani kwari duk wani rami duk wani kwazazzabo duk wani nau'in mutum kare da doki ya himu na sai kaga sun je sun yi kutse a wajensa sun zauna a gurin sun yabe shi sun kaunace shi wa annahum yace lallai su mawaƙan nan ya na ma la yafa'alun suna faɗa abin da ba su aikatawa asalin mawaƙi haka yi yanzu mutanen mu a wajensu lissafin su kana son manzo sallam kai waka kai da ga mutum Muhammad ce kai yi man azza ka kalmomin da yake faɗa ha to a aiki ba ai da ma to ake cewa zance dace da aiki lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah taqulu ma la taf'alun dan da kuke faɗa abin da ba ku aikatawa in ga ta annabi sallam ya fi mun kowa ya fi kaza kaza eh masha Allah haka ne wannan magana to a aiki fa wanzo aiki ta ga cewa sallah irin ta ta azumi irin nasu salati irin nasu mu'amala irin ta ta zamantakewa irin ta ta haga li tabiq al-amal qawl dan aiki dace da magana wani kuma Allah ce illal ladina amanu sai dai ga waɗanda suka yi imani cikin mawaƙa din wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari irin su Hassan bin Sabit irin su an jisha an gane ko annabi sallam a lokacin da aka yi gazatu hazab sabai suka dinga suna kiran dutse suna haka suna cewa Allahumma la khaira illa an khaira al-akhirah faghfir lil ansar wal muhajira sai zama da sigar kamar waka shi an san dan maliki ke cewa wato yanquluna al-hajar wa hum yaquluna suna cewa suna dauko dutse daga rami suna fita suna cewa sai ce tajizuna kamar suna rera baitun wata waka Allahumma la khaira illa khairal akhirah faghfir lil ansari wal muhajir haka dalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabo su daga cikin baitoci na mawaka hadith Abu Hurairah sai Bukhari sai Muslim da sauran su yace asdaqu ma qala sha'ir mafi kalmafi gaske kalmar wato mafi gaske waka da wani mawaki faɗa kalmatul bayt kalmar lubai da yake cewa ala kullu kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu ni'min la mahalata za'ilu wani kenan to da dai idan mawaki ya zama cewa yayi imani yayi aiki nagari babu kida babu rawa babu saban Allah waƙe yake yi kawai wannan ba za a zama abin zargi ba kuma sannan ya zama kalmomin da yake faɗa ya dace da shari'a yanzu masu yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su gani kalmar da suke kokarin su gaya manzan sallam shuka ce su musali ba shi duk wanda ya yabu zai yabu manzan sallam so ake yi ka yabe shi da siffar da Allah ya bashi shi za ka ce ba wanda ya yabu manzan sallam sama da yadda yadda Allah subhanahu ta'ala ya bi shi yace la tasruni kar ku ketare iyaka wajen yabona kama a tsarfin nasara ibnu maryam إنما أنا عبد قولوا عبد الله ورسوله هو كنت يترى إياه كوزن يبونا كمية كريسو جيت كنت يترى إياه كوزن أنا بعيسى نيفا باوان ألاني كدين دا من عبد الله ورسوله جب جبان ذاك بذيك نم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنور يوم آجل إنه سميع البصير wannan yabo shine yaban da Allah ya masa muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما وند با ne yabo da yafi wannan duk yabon da zaka manzo sallama zai kai wannan ba shi a wajen yabo ka'idar yabo a balagance wato tashbihi ne ai al-asl fi tashbihi an ya kuna mushabbahu bihi akwa wa azhar min mushabba haka ba da mubara gaske cewa idan zan kulla kamanceceniya to ya zama cewa wanda za ka siffanta ya zama wato siffarsa ba ta kai wanda za a siffanta da shi karfi ba misali idan na haɗa manzan an salam da wani bawa da wani mutum cikin al'ummarsa zan yabe shi ina son yabi a sallam to fa ba ya barka ne ba wancan mutumin da ke in kace ce na mariya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mariya kake yabo ba manzan Allah sallallahu alaihi mijin Aisha da Zainab Aisha da Zainab kake yabo ka san dalili idan yanzu misali da ka zo ka ce ai wannan sarkin namu sarki ne da muke girmamawa domin yana da wani mai unguwa da ake kira kiransa zaidu yanzu a ka'ida wa kai ba larabar da ce alamtara na saifa yankusu qadirhu idza in na saifa ba min al'afa baka ga cewa sanda daraja ta tana ta waya ba idan ka ji an ce wannan takobin ta fi sanda kaifi ya za ana so a magana kaifi sai da tana da kaifi ne a kisa to yaushe da kaifi manzan an sanarwa ce abdullahi a gane domin allah ya ci kana raba shi da allah sai ya mutu. Shi kisa din yadda za ka kai ka komo sai dai ka yabe shi da ne yanzu mazana ce wato wallahi wani kana da karfi inda ka san akuya da Allah wannan yabo wa aka yaba yanzu akuya aka yaba ai wani kana da ƙarfi kamar zaki yawwa sai ka ji shiru wannan magana ta hau amma sai kamar akuya to mutane su gane shi yabo in za ka yi waka da ilimi ake waka amma zan ce wato yanzu ka duba Allah subhanahu wa ta'ala da zai bi manzo sallallahu makan da madina sai ai sun samu daraja ne saboda kai na uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi hadha balad ina rantsuwa da wannan gari domin ai kai mazauni ne a cikin garin an gane ba wai maka ce ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi da maka ba maka ce ta samu matsayi da shi an gane to mutane ya kamata mu dinga gano wa'annan abubuwa gano kana tambayar da yana da wani murhu murhu kaza kaza mai murhu mai to wannan murhu a titi wannan sai dai murhu kake yabo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su shi da za ka cikin ga ganin sai ce ai sunna ko yan izala wallahi malam ba haka bane magana ne na ilimi shi yasa malam ba wanda za ba abinda zai sa ka zauna lafiya rika bin bin hasken qur'ani hasken sunna ma sannan bisa ka fahimta mazawa ta na kwarai wannan ke nufi ne sai Allah ce ilal ladina amanu banda waɗanda suka yi imani cikin mawaka wa amilu salihat kuma suka yi aiki na gari wa zakarullah kathira kuma a awaken nan suka ambaci Allah dewa ka ji ko wannan kina wan tasaru kuma suka rama wa musulunci min ba'di ma zulimu bayan an zalunci musulunci haka suke yi idan manzo Allah sallallahu idan kafare sun masa zambo sai a ce ina asabin sabbin rama mun sallallahu rama manzo Allah sallallahu to kaga wannan kenan wa sayalamu alladhina zalamu da sannu waɗanda suka kafirce Allah suke zalunci da kafirci